أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد جماعة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة مدسادوا آيو أولا يمتي نشاد يوغا وتر رمضان hijirar annabi sallallahu alaihi wasallam ta dubu da ɗari hudu da talatin da biyar wadda ta yi daidai da tara ga watan bakwai na shekara ta dubu biyu da goma sha hudu ta miladiya za mu tashi a cikin tafsirin alkur'ani da muke yi a wannan wata mai albarka a wannan masallaci na alfurkan za mu tashi aya ta 61 a cikin suratul tauba in Allah ya so tambayoyin da za mu samu karanta su yau insha Allah tambaya ta farko menene hukuncin wanda ya yi sallah a gaban liman da kuma wanda ya yi a gaban masallaci e wanda ya yi sallah a gaban liman akwai tafsil ana rarrabewa idan ya yi sallah a gaban liman ko a gaban masallaci saboda rashin samun waje sai a gaban liman ɗin ko a gaban masallaci to a wajen jamhurin malamai mafiya yawan malamai babu laifi a kan sallarsa sallarsa ta yi babu wani karhanci domin wannan shine abin da zai iya yi ba shi da iko illa bai samu wajen da zai salla ba illa wannan wajen amma wannan da sharaɗi guda ɗaya shine sharaɗin zai iya bin liman zai iya koyi da liman domin haƙƙin annab sallallahu alaihi wasallam ya ce inna ma ju'ila al-imamu liyutamma bihi an sanya liman ya zamanto liman ne dan ai koyi da shi saboda haka sharadin kai limanci ai sharadin kai koyi da liman zaka iya yin koyi da shi din ma ta hanyar kana ganin sahu kana ganin sa ko kana ganin sahu ko kana jin sa ko kana jin wanda yake isarwa a bayan sa. saboda haka idan za idan zai iya jin liman ta fuskar yana jin wato a ah, kabbara da ɗagowa ko da baya sa to wannan koyi da liman ya yiwu a wajensa don haka sallarsa ta inganta sai dai ba zai wato ba zai zo ya sallah a gaban liman ba sai bisa larura babu wajen da zai yi wannan shine makabar jumhur Matabar Imam Ahmad ibn Hanbal wanda yake wani daga cikin mufradat na matabar Imam Ahmad ba wanda daga cikin yana daga cikin abin da ya kadaita da shi shine ake cewa mufradatul Hanabila abubuwan da ya kadaita da shi ya kadaita a cikin sauran malamai ya bata sallarsa ya ce wanda ya sallah a gaban liman sawa'un masallaci ya cika ko masallaci bai cika ba ba shi da sallah kuma wannan matabar shine zaka ga malaman a ƙasar Saudiya suke a kai saboda haka kamar a masallacin madina suna sanya shati suna sanya layi cewa kada wanda ya wuce nan wajen wanda ya wuce nan wajen ya wuce inda liman yake ba shi da sallah da wannan suka yi ruku babu wani uzuri da zai sa mutum ya wuce gaban liman ko da zai iya yiwuwa ya bi shi dalilin su shine Allah ta'ala ya ce ya ayyuhal ladina amanu la tuqaddimu bayna yaday Allahi wa rasulihi ya ku wanda suka imani kada ku sha gaban Allah da manzansa suka ce wannan takaddum din da ake nufi wucewa gaba hissan wa ma'anan wato kada ku sha gaban Allah da manzansa wato a ma'ana ma'ana kada ku yi abu ba tare da kun kada ku yi abu gaba gadi ba tare da kun bi umarnin Allah da manzansa salawatullahi wa salamu alaihi ba hissan ku a aikace shine ka ketare ka wuce gaban Allah da manzansa to wanda yake annabi sallallahu alaihi wasallam shine limami a cikin sallah Allah ya hana a wuce gabansa to da haka duk wanda yake tsayuwa a wannan matsayi na limanci Allah ya wuce ya hana a wuce gabansa kuma suka ce wannan hayo yaqtadi fasad in aka an Allah ya hana abu abin da aka hana yana nuna cewa wannan abin da aka yi ɓatacce ne abin da aka hana shi aka yi shi ɓatacce ne saboda haka suka ce sallar da aka yi tare da yin wannan hanin ɓatacciya ce sallar ta ɓaci sahihin magana mazhabar jumhur saboda la yukallifu Allah nafsan illa wus'aha Allah baya dora mare abin da ba za ta iya ba kuma maksudin limanci shine ayi koyi inda ma ju'ila al-imamu li yutamma bihi dan haka idan mutum bai samu waje ba sai gaban liman yayi sallah bisa wannan larurar to babu laifi to yabba idan babu wata larura akwai inda mutum zai yi sallah amma sai zo ya wuce gaban liman ko ya yi sallah a gaban masallaci shi wannan menene hukuncinsa to a nan wajen a jumhurin malamai sun ce sallarsa ta yi ma'alkara tare da karhanci waɗansu su sukan ce ma tare da haramci ya aikata haramun wato ya yi laifi sai ya yi istighfari domin yin sallah daban laifin kuma kai sallah a bayan liman rashin yin sallah a bayan liman wannan wani laifi ne daban da istighfari ana fata Allah zai iya yafe shi ta hanyar neman gafara Allah to shi ko Imam Ahmad a wannan babin ma min babi aula ma yace sallar sa bata ba da larura ma yace sallar bata ba ballantana babu larura to a saboda haka idan mutum ya rinka taka tsantsan kada ya wuce gaban masallaci ya ce zai yi sallah ko gaban liman ya ce zai yi sallah sai in har ya tabbatar babu masaka tsinke inda zai samu ya sallah a bayan liman musamman la'akari da cewa wanda ya yi magana ya ɓata sallarsa malami ne daga cikin malaman musulunci saboda haka kuma daga cikin ka'idojin malami akan yi ihtiya abin da ake ce ma al ihtiya shine kula da qaulul muhalif kula da qaulun wanda ya saba ma kai kaulin da kake domin ta ya zamanto gaskiya tana tare da shi duk da yake zaka yi bakin kokarin ka ne ka bi abin da yake shine ya rinjaya a gare ka a cikin addini amma duk da haka ana so yana daga cikin tsoron Allah da taka tsantsan cikin addini kaulin da ya saba manaka idan zai yiwu ka kula da shi mura'atu qaulul muhalif yana daga cikin abin da malamai sukan yi amfani da shi wajen ah, wato al'amura na shari'a mata da suke bin sallah daga cikin gida idan zai yi wusi koyi da liman ta hanyar suna jin sauti ko da an ɗauke wuta za su ji sauti kamar alal misali an san masallacin da janareta yake amfani kuma janaretan ba irin dan a nan kuci ku bamu bane wanda kullun yana yi sai an ji an sake ja an sake tashin sa a'a janareta ne gangariya wanda a da wuya ka ga wato ya mutu ana cikin sallah idan zai iya yiwuwa a yi sallah za su iya bin sallah daga nan domin an ruwaito matan sayyidina Umar mutanen gidan sayyidina Umar suna sallah da sallan masallaci haka zalika Anas ibn Malik da yana Basra mutanen gidansa suna yin sallah da sallan masallaci daga su kuma suna sallah daga gida ɗin saboda haka babu laifi za su iya yi kuma mun san annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi sallah yana cikin ɗan ɗaki wanda aka katange lokacin da yake itikaf a cikin dararen Ramadan ya ɗauki ɗan ya ɗauki hujra ma'ana wuri ne wanda aka kange da tabarma yake sallah a ciki sahabbai suke sallah da sallarsa saboda zai iya yiwuwa su yi wato koyi da sallar tasa alhali shi yana cikin ɗaki su kuma suna cikin suna su kuma suna cikin ƙwarewar masallaci saboda haka babu laifi mata su yi amma idan masallaci ne wanda inda in akwai nefa za a su ji in babu nefa sai a kyale su da sallar su su kadai ba san ruku'u liman yayi ba ko su da yayi to a nan wajen kaga la yumkinul ittiba ba zai yi su koyi ba in ko ba zai yi ai koyi da liman ba limanci bai inganta ba ya eh, ka'ida saboda wannan hadisin inna ma ju'ila al-imam yu'tamma bihi an sanya liman ne dan ai koyi da shi saboda haka sharadin limanci yiwuwar ai koyi da shi da haka idan ba zai yi wa koyi da shi ba kuma wannan kai sai kai amfani da da basirar ka bisa wannan ka'ida da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa shin zai yi ne koyi da wannan liman ko ba zai yi ne koyi da shi ba in zai yi to limancin limancin sa ya inganta in ba zai yi ba limancin sa bai inganta ba wa bitali sallar da kai a bayan sa ba ta inganta ba na'am shi ma ai kaga wannan larura ce saboda yawan jama'a kuma wannan shine kusan ɗabi'ar kowane masallaci a garin nan kowane masallaci aka ce za a yi sallar juma'a to sai ga an cika ba masallacin ba ba harabarsa ba hatta titina titin da ya zo ta bayansa da ya zo ta gabansa duk mutane sai sun cika shi da sallah saboda haka idan ka cewa mutane duk waɗanda alal misali wanda suke sallah a kan gaba wajen alu abinu wajen prime college ina a akan wannan masallacin da aka ce ba su da sallah to aka ai ɗaruruwan mutane za ta ɓata sallar su kuma yaushe ta yaya za a yi ta ina za su kewayo su zo su samu sallar idan suka zo sauyin ya miƙe har can round ɗin lojiro saboda haka su wayannan ina za su yi kaga ai bukata ce ta sanya yawan jama'a ne to wannan duk wannan yana karfafa da jumhurin malamai suka tafi a kai na ingancin sallar wallahu ta'ala ala sannan wannan ya ce na kasance ina yawan sayan littattafan turanci waɗanda yawancinsu da kasashen waje suke zuwa waɗansu na san malaman da suka rubuta su waɗansu kuma ban sani ba to gudun kada na faɗa cikin karatun littafi masu gurɓatacciyar aƙida yaya zan yi na bambance haka eh ka rinka tambayar malamai sai ka rinka tambayar malamai littafan da kake gani ka rinka mayar da su malamai su baka su maka jagoranci a kai eh saboda kwarai da gaske akwai littattafai da dama guba tana yawo musamman ma nan littattafai ma mai sauƙi ne bisa na wato website da social media dan yanzu hatta waɗanda suka yi ridda suna da mabiya suna da line suna da twitter ɗinsu twitter account ɗinsu da mabiya wanda suke bin su akan ra'ayoyinsu na ilhadi kuma ana bin su a irin shubuhohi wanda suke yadawa domin su rikitar da rikitar da marasa ilimi akan addini kuma wannan yana ɗaya daga cikin abin da yake sanya ka ka gaskata abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ambata dangane da dujal cewa babu ko ina da ba zai taba ba a cikin duniya idan waɗanda ma ba dujal din akwai dujal ba wai ina cewa waɗannan social media din sune dujal ba kada ku ce na faɗa haka eh don waɗansu suna cewa ai ba wani abu ne dujal ba illa irin waɗannan hanyoyin da ake yada bata a'a akwai dujal kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa amma waɗannan aya ce da abin da yake faruwa ta hanyar social media ɗin da internet aya ce da zai gaskata abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ambata dan game da dujal cewa babu wani gari a bayan kasa face sai ya taka shi sai ya kai ya zuwa gare shi saboda haka ra'ayi ne guda yanzu za a faɗa sai ga ya ga ko ina a duniya babu babu inda wannan ra'ayin ba zai kai ba babu wanda ba zai samu wato fitunuwa da wannan ra'ayin ba sai wanda Allah ya tabbatar da shi saboda haka ku kula ba kawai da littafai ba ku kula da social media ku kula da abin nan a internet site da kuke shiga ku rinka tambayar malamai ku rinka tambayar malamai ku mayar da ku mayar da abu ga masanansa ku mayar abu da abu ga masanansa don haka in ka samu littafi a ka je ka bijirar da shi littafan da kamar ba ina kiran kasuwa bane ga Salam amma littafan da Salam suke bugawa littafai ne waɗanda suke na aƙida ingantacciya saboda waɗanda suke tsaye akan waɗannan littafai waɗanda suke tsaye akan wannan matba'a aƙida su sahihiya ce kuma ba kasuwanci suke ba akwai wanda suke kasuwanci duk littafin da ya zo wajen su za su buga ko menene za su buga ya rage kai ya naka ka bambance wannan naka ne amma akwai wanda suke su sun ɗauki wannan su za su bambance maka za su taci ba littafin da za su buga sai littafi wanda yake karɓaɓɓe a kuma suna da lajina ta malamai wanda take screening safan da su wanda suke tace safan da ake bugawa to kamar wa'annan littafan Darus Salam babu laifi ka dauki littafi da zo daga Darus Salam insha Allah sahihin littafi ne babu a a a abin nan babu shakka insha Allah a cikin sa sai dai dan an ci sahihin littafi ne bai nuna duk abin da yake ciki kuma kuma gaskiya ne ɗari bisa ɗari ba domin shi kansa ba abin da yake gaskiya ɗari bisa ɗari sai alkitabu wa sunna kowa ko ana karɓa ne a karɓi wani a ajiye wani a karɓa abin da ya dace da kitabu wa sunna a aje abin da bai dace da kitabu wa sunna ba saboda haka dai ba za ka wadata da malamai ba ko menene in ka karanta in ka je maka ya maka a abin nan burin-burin ba ka gane ba ka ce anya in ka irin tambayar za ka ce to haka ne kana shakka to kamar da shi zuwa ga malamai sai su malamai wanda ka aminta da ilimin su sannan ya ce dan Allah ina son karin bayani akan khutbatul haja na ji wani malami yana cewa ba a farawa da inna alhamdulillah wai hakan bai inganta ba Allah ya mayar da malam gidan lafiya amin to a cikin riwayoyin khutbatul haja Sheikh Al-Albani ya inganta ya kawo alfaf ɗin da suka zo a ban a ni ban kiyaye cewa farawa da inna alhamdulillah bai inganta ba amma shi malamin da yake faɗa kila sai ka samu ka tambaye shi mustanadin rashin cewa bai inganta ba amma a sani na a cikin alfaf din khutbatul haja ya inganta a fara da inna alhamdulillah kamar yadda ya inganta a fara da alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu saboda haka idan a a ban kiyaye rashin ingancin ba amma wannan ba wai yana nuna kan cewa shi malamin da ya faɗa a bai kiyaye ba saboda haka sai ka tambayi malamin da ya faɗa kan cewar a menene a menene mustanadinsa madogararsa akan cewa bai inganta ba أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن قل أذن خير لكم يؤمن بالله ويؤمن بالمؤمنين ورحمة للذين آمنوا منكم والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم نعم kafin mu tashi wannan ayar akwai matsala masail guda biyu ko uku da suke da alaka da ayar da ta gabata ayar ismatus sadaqat da ya kamata na ambace ta na farko dai mun ga yadda hikimar Allah jalla wa ala take ta yanda ya barrantar da manzansa salawatullahi wa salamu alai wajen rabon sadaka yadda Allah madaukakin sarki bai bar abin a hannunsa ba kamar yadda ya zo a hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam da yake cewa inna Allah lam yarda bi hukmi nabiyyin wala ghairihi fi sadaqat hatta hakama fiha fajazza'aha thamaniyata ajza Allah bai karbi wato bai tsaya bai yadda da hukuncin wani annabi ba ko wani wani ya ishtihadi akan rabon sadaka har sai da ya yi hukunci a cikin rabon sadaka ya kasa ta kashi takwas saboda haka a cikin wannan akwai barrantar da sahar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kanta a tuhumce shi da cewa ya karkata ga wani bangare na mutane wajen rabon sadaka yanda Allah da kansa shine ya gidinci yin wannan sannan matsala ta biyu shine Allah madaukakin sarki ya kasa sadaka dinnan kashi takwas to shin dole ne yayin da mutum zai ba da sadaka sai ya ba ma kashi takwas ɗin a cikin sadakarsa sannan sannan fitar da zakarsa ta inganta tunda Allah ta'ala ya ce inna masadaqatu lil fuqara'i wal masakin sadaka ga fakirai ce da miskinai da masu aiki a kanta da yantar tadabawa har ya zuwa karshen ayar din to saboda haka kenan in mutum tashi fitar da sadaka dole ne ya kasa ta kashi takwas ya ce ga kasan fakirai ga kasan miskinai ga kasan amilina alaiha ga ka san 'yan bashi ga ka san ƙari, ga ka san fi layi, ga ka san ibn sabil dole ne mutum ya haka ko ko in ya ba ban kaso ɗaya ya wadatar jumhurin malamai akan ƙaunar tsani suke idan mutum ya ba ma kaso ɗaya ma ya wadatar idan kuma ya ba ma dukkan kason ga baki ɗaya shi ma wannan ya yi, amma ba sharaɗi ba ne sai ya game shi saboda ba za ka ce ma wanda ya ɗauki sadakarsa da ya tashi ba da zakka masu sifar fakiranci kawai ya duba ko kuma da ya tashi ba daga kayan ya ce shi bana masu bashi kawai zai biya ma bashin su saboda haka ya nemi duk wanda ake bi bashi ya ce su zai biya ma su zai bayar da zakarsa gare su to ba za ka ce zakarsa ba ta ba ai bai ba mu fuqara wal masakin ba bai ba mu amilina alaiha kauli na farko shine kaulin imam shafi'i cewa tunda Allah ya ambata su sai an ba mu kowa kowa a karfa masa kowa a karfa masa wani yana cewa gaskiya saboda ne za ka ce gaskiya ne dalili eh sauran malamai duk sun saba ma shafi'i duk sun saba ma imamu shafi'i anan bal fi'ilin kulafa'ur rashidin akan sabanin abin da imamu shafi'i yake duk imamu shafi'i ba shi kadai bane tare da shi akwai daga cikin fuqaha'ul madina akwai imam ibn shahab az-zuhri mai sunanka eh, akwai zuhri eh, a ciki akwai umar ibn abdul aziz amirul mu'minin daga cikin a'immatu salaf wanda su ma kaulin shafi'i suka tafi a kai amma wannan kauli nasu marjuhi ne jamahirun al'umma sun tafi akan alqaulul awwal saboda haka kada a kusan yanzu zamani ne na mutane suna yawan karatu wani zai je ya karato maganar imamu shafi'i sai ka ji ya zo da ita yake fatawa saboda ya ji sabon magana ya ce duk wanda ya yi zakka bai kasa ya ba mu kowanne daga cikin takwas nan ba su kasa ba tai ba saboda haka hankalin mutum ya tashi ya zo yana neman fatawa idan ka ki irin wannan magana ka ce a'a wannan kaunin shafi'i ne ka dale mu da abin da jamhur suke a kai kuma shi ne rajihi in ga amfanin zuwa makaranta kenan eh amfanin zuwa makaranta kenan yanzu ba zai yiwu kace za ka yi fatawa da mataba guda ɗaya ba ba don komai ba saboda ilimi yayi yawa kuma saduwar duniya ta zamanto kusa kusa kun ga da ana ta rigima akan kablu idan mutum yana kablu a ce ma kafiri ne a cikin nan sab'inat a cikin 70s an nuna kakkashe mutane akan kablu amma yanzu kowa yana zuwa umra yana zuwa farilla da wani malami zai zo ce duk wanda ya kablu ba shi da sallah Zai ka ce a yanzu limamin makkan da duk yan makka da suke sallah kablu zaka ce ba su da sallah wannan limamin ya koma makaranta haka haka wanda suke haka wanda suke to haka yanzu duniya ta zamanto alƙarya abin da ake a gabashin duniya yanzu sai ka ji shi a yammaci don haka dole abin da ya wajabci mutum kullum ka zamanto cikin neman ilimi don saboda ka san abin da waɗansu suke a kai ka san hujjarsu kuma ka san kai kanka abin da kake a kai ka san dalilinka don saboda idan matsala ce wadda take ishtihadi na malamai wani ya saba to babu rigima a kai ba sai an ɗaga hammata ba ba sai an ba mu hammata iska ba an yi doke-doke balantana a kai ga kashe-kashe irin yadda ake yi duk rashin samun isasshen ilimi ne ke kawo wannan mm, idan ana zuwa makaranta ana jin maganga ana jin yadda malamai suke yadda malamai suke ciran ko suke suke ciran hukunci daga cikin alkur'ani sai ka fahimci makamar kowane malami in yayin da kake da ilimi to kayi maganin rigima ya rage maka kuma san rai dan dama kamar yadda ibnu taymiya yake faɗa abin da yake sanya sabani yake rashin kyau Shi ne jahilci da zalunci jahilci baka san cewa abin da dan yake faɗa shi ma yana da hujja ba kamar yadda kai kake ganin kana da hujja saboda haka sai ka rinka rigima da kana jayayya da shi yayin da ka san yana da hujja sai ka kyale shi kamar lokacin da sayyidina Umar ya ji wani yayi qira'ar Qur'ani ba yanda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya karanta masa ba hankalin sai tashi ya kume shi ya tafi da shi wajen Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce gashi na je yana karatun alqur'ani bayan ba yanda karantar da ni ba Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce karanta ya karanta ya ce karanta kai Umar ka karanta ji duk haka aka saukar haka shi kenan rigima ta kare to saboda haka rashin sani ilimi shine yake maganin da yawa daga cikin sakani abu na biyu Shi ne kuma adalci idan babu adalci akwai zalunci to koda da ilimin saɓani sai kai ya zuwa ga rigima da tashin hankali ka ce kai na duk da yake ta yiwu ya zamanto cewar abinda kai kai wanda wani yake faɗa saɓanin naka yana da ilimi a kai amma sai ka ce naka shine ingantacce saboda naka naka ne ba za a bi ba za a kowace mazhaba ba sai ta maliku sai iya yiwuwa imam malik ba annabi ba annabin Allah bane sallallahu alaihi wasallam shi ma bai ce kowa zai bi shi ba da aka ce a rataye muwatsansa a yada ta a ko ina dan kowa ya dawo ya zuwa gare ta sai ce a'a ya amirul mu'minin kada kai haka sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam sun yada a duniya kowa ya je ya kai iliminsa da ya samo da gwajin annabi sallallahu alaihi wasallam abinda mutanen kowane gari suke rike da shi suna ganin wannan shine addini a wajen su in aka kawo musu wani sabanin wannan sai ce a ah, ba san wannan ba bako ne saboda aka kyale inda mutane da abinda da ya je musu na ilimin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa kowa ana karɓar maganarsa a ajiye wata sai sahibu hadal qabr annabi sallallahu alaihi wasallam ma abucin wannan kabar to wannan shine adalci to waɗansu da ilimin amma babu adalci saboda haka sai a yi ta rigima saboda haka dole ku rinka tuna wannan ka'ida ce muhimmiya da shekul Islam Ibn taimiyya ya ambace ta a farkon littafin sa ittiba'u siratul mustaqim mukhalafata ashabil jahim littafi ne muhimmi da ya kamata a karanta shi ɗaliban ilimi ku karanta shi kuma ya fara da wannan ka'ida wacce take da muhimmanci shi yasa Shekul Islam Ibn Taimiyya da ake yawan sukansa wanda ba san shi ba suke yawan sukansa ya fi kowa adalci cikin da yawa daga cikin waɗanda ake targe waɗanda suke ta sukan nasa saboda saboda yanda ya san ka'idar addini ka'idar ilimi da ka'idar adalci ya fi kowa yi ma mai saɓani da shi adalci Shi za ka je yana cewa wanda suke saɓani da shi da ni ne na faɗi wannan maganar taku zan yi hukunci da cewa na kafurta amma ku saboda ba ku sani ba ba zan yi hukunci akan ku akan cewa kun ba saboda kuna da shubha akwai abin da yake har yanzu ya shiga duhu a gare ku dan haka dole zan yi muku bayani wani irin insafi ne kai irin wannan to haka ake so ɗalibin ilimi ya zama mai insafi to abinda zai taimaka maka san irin waɗannan ka'idodi abinda yake sanya saɓani ya zamanto ba mummuna ba wanda Allah baya so shine idan ya sifantu da ilimi da adalci kuma yayin da saɓani ya sifantu da jahilci da zalunci to ya zamanto saɓanin da zai kawo ashiqa sassaɓawa wadda Allah madaukakin sarki baya so saboda haka wannan muhimmi abin da ya sa matsala ta karshe kuma ta uku wanda na so na faɗa dangane da wannan ayar shine waɗansu sau da yawa suna yawan fatawa yayin da mutum zai yi zakka yayin da za ka ba da zakka dole sai ka ce ma mutum wannan zakka ce sannan ta inganta zakka dan ta yi ya zama ya ɗauka kyauta ka bashi ko ya ɗauka sadaka ce to sharaɗi ne sai ka gaya masa cewa wannan zakka ce kafin zakkar ta inganta as-sahih ba sharaɗi bane saboda kai kasancewa zakka ce shi kenan ta wadatar a hali ɗaya ne malamai suka so mutum ya bayyana cewa zakka ce idan wanda kake bashi zakkar kana shakkar cewa ya sifantu da sifar ahalin zakka kana shakka shin wannan fakiri ne ko mawadaci ne zahirin halinsa dai kamar mawadaci ne ai kamar fakiri ne amma ta yiwu kuma yana da waɗansu kuɗaɗe a ajiye ko kuma ana masa wani kasuwanci amma dai irin dai halin waɗansu mutane ne na mulmula ya sanya shi yake bayyana a haka to yayin da kake wannan shakkar to waɗansu malamai sun so idan za shi bashi ce wannan fa bawan Allah wannan zakka ce domin idan mai wara'u ne ya ce a'a ni ba ahalin zakka ne. dauki ki kake nemi ahalin zakka ka shi. to a wannan halin waɗansu malamai sun soyar da a yi wannan amma in ba haka ba idan ka sani ka kankance cewa wanda kake bashi zakka ya rinjaya a cikin zatonka cewa shi mabukaci ne yana daga cikin waɗanda aka sifanta guda takwas ɗin nan ka bashi ba sai ka ce wannan zakka ba ce ba sai ka ce wannan zakka ce ba waɗansu sun ƙarfafa cewa yana da kyau ka bayyana masa cewa zakka in ce domin ka samu addu'a tunda ana so yayin da ka ba bamu mutum zakka ya maka addu'a to amma sahih wannan maganar ba haka take ba wanda ake so a bayyana cewa zakka ce yayin da ka bashi shine shugaban musulmi yayin da zaka bashi zakar shi kuma idan ya karba ya koyi da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce Allahumma salli alai Allah kayi wato a wato kayi rahama da ta dace tare da girmamawa a gare shi domin yadda annabi sallallahu alaihi wasallam yake idan an kawo masa sadaka kamar yadda ali abu aufa suka kawo masa sadaka yace Allahumma salli ala ali abi aufa to an ce wannan shuɗi wanda yayin da kake bada sadaka ga hukumar zakka to idan suka karba ka je ka kai musu zakka ko kwamitin zakka ka je ka kai musu zakka don wata jihar kwamiti gare su wata jihar hukuma in ka kai zakka ka gare su to in suka karba shi accountant da yake karba wannan ya kamata masu aiki a hukumar zakka sai su sai su musu su musu su gaya musu ga irin abin da ake faɗa yayin da za su karba sai su ce sai a yi masa addu'a Allahumma fir lahu warhamhu wa barik lahu fi malihi wa waladihi ko kuma kawai ma ka ce din kamar da annabi sallallahu alaihi wasallam yace Allahumma salli ala ali fulan hmm. a koyi da annabi sallallahu alaihi wasallam to amma idan mutum eh, eh, idan mutum shi kadai ne zaka bashi kawai ka bashi daga cikin zakka din domin shi ba sai an nene shi da wannan addu'ar ba wannan ga as-su'atu sune aka sanya su shi wannan addu'a to sai karatun mu ne yau wannan aya da muka ji an ambata aya ta 61 Allah jalla wa ala yace wa minhum alladhina yu'duna an-nabiyya wa yaquluna huwa udhun daga cikin su akwai wanda suke cutar annabi suke cewa shi sau kunne ne mai sauraron komai aka gaya masa qul udhunu khairin lakum ce ne kunnan alkhairi ne a gare ku wato sauraro ne na alkhairi a gare ku yu'minu billahi yana bada gaskiya da Allah yana imani da Allah wa yu'minu lil mu'minin yana gaskata mu'minai wa rahmatun lil ladina amanu minkum kuma rahama ne ga waɗanda suka yi imani daga cikin ku wal ladina yu'duna rasulullah waɗannan ku da suke cutar manzon Allah lahum azabun alim suna da azaba mai raɗaɗi. a nan Allah maɗaukakin sarki a can Allah ya yake cewa wa minhum man yalmizuka fi sadaqa daga cikinsu akwai wanda yake aibata ka a cikin sha'anin sadaka nan kuma sai ya ce wa min minhumul ladina yu'zuna nabiyya bai ce wa min minhumul ladina yu'zunaka ba daga cikinsu akwai wanda suke cutar ka sai ce daga cikinsu akwai wanda suke cutar annabi dan ya faɗi munin wato wannan matsayi, wannan al'ada cutar annabi sallallahu alaihi wasallam wani abu ne mai girma a wajen Allah abin da ake nufi da cuta al'ada, shi duk abin da zai bakanta wa mutum duk abin da zai bata masa duk abin da zai bata wa mutum azani Allah ta'ala ya ce wa in ka wala junaha alaikum in kana bikum adam min matarin aw kuntum marba. babu laifi a gare ku idan kuna idan akwai wata cuta gare ku daga ruwan sama kaga ruwan sama ai zai iya zama cuta gare ka ko yayin da ya dake ka baka da lema Ba ka da rigar ruwa cuta ne wannan ko da yayyafi ne kuwa ya jika maka kaya ya cuce ka ya bata maka rai bacin rai ne to kaga abu kamar wannan saukar ruwa an kira shi aza an kira shi aza haka zalika kamar kwarkwata ta kai an kira ta aza Allah maɗaukakin sarki yake cewa dangame da wannan faman kana a cikin ayar hajji faman kana minkum maridan aw bihi adam min ra'sihi fa fidyatun min siyamin aw sadaqatin aw nusuk wanda yake mara lafiya daga cikin ku ko kuma yake da wata cuta a kansa shine yana da kwarkwata kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ma ka'ab ibn ujra da ya ganshi da kwarkwata yayi an yi saboda yayin da aka shiga cikin ihrami ba zancen wanke kai ba zancen taje kai ya ga kwarkwata ta dame shi har har har bin gefen goshinsa take yi yace la'allahu azaka hawa ra'si yace wannan wato waɗannan waɗannan ƙwari da ke cikin kanka suna cutar ka ko yace ajal ya rasulullah yace eh suna cuta ta ya rasulullah sai yace to ka aske sannan kai fidiya unsuk nasika yace ka yanka akuya ka aske to kaga aka kira wannan aza saboda yana cuta kwarkwata an san yadda take matsawa mutum ga wanda suke da shi yanzu an ci gaba da ne ake ake ake da kwarkwata da kudin cizo yanzu an ci gaba tunda ana sa shampo da sauransu a da kullum baka raba yara da fesa shelter a ta saboda ai maganin kwarkwata ko ƴan mata ma yanzu da wuya ka sun yi ballantana maza amma da har maza din ana yin kwarkwata ga ku kwarkwata ai ai matsi ce to dukkan abin da zai wa dukkan abu na baci a gane to duk abin da zai bata ma annabi sallallahu alaihi wasallam a gane ga annabi kuma wannan matsayi na annabci bai cancanta wani makhluki ya ce zai taba shi da batanci ba wanda yake da wannan matsayi ballantana batanci a cikin ɗabi'ansa a cikin halinsa shi da Allah ya tsarkake shi a halinsa ya ce wa innaka la'ala khuluqin azim kana kan ɗabi'a mai girma sannan wani ya zo ya ce har ya samu abin da zai bakanta ma annabi sallallahu alaihi wasallam akan wani wani hali nasa ka san wannan dalili na rashin imaninsa da annabi na rashin imaninsa da Allah da alqur'ani saboda haka cutar da annabi sallallahu alaihi wasallam matakai ne kamar yadda zamu gani akwai matakin da yake kafirci ne akwai matakin da yake kuma haramun ne babban haramun Allah ta'ala ya ce daga cikinsu akwai wanda suke cutar annabi sallallahu alaihi wasallam suna cewa huwa udun shi mai sauraron komai aka gaya masa ne wato halin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na kyakkyawar ɗabi'arsa da idan ka zo ka kawo masa uzuri ba zai bincike ka ba sai ce to ba komai ba komai sai ya karɓi ka. to wai wannan sai suke aibata shi da ce a ai ba komai ka gaya masa yadda zai yi da kai ba ya tsayawa ya tantance ba wuya an yaudare shi suna ganin wannan a wato kamar wani aibi ne tare da shi su su ne masu wayo an ce wanda yake mai wannan hali wani munafiki ne da ake ce masa annabtal ibn al-harith waɗansu daga cikin malaman malamai da suka rubutu akan sahabbai sun sanya shi a ciki amma sun yi tambihi akan cewa sun sanya shi a ciki ne don su don su ishara ga cewa an ambace shi amma a cikin munafukai aka ambace shi saboda haka duk wanda zai ambace shi da dimma cewa wannan fa munafiki ne waɗansu kuma suka ce sun ambace shi ne saboda waɗansu daga cikin malamai sun ce ya tuba daga munafinci saboda wannan suka kira shi suka sa shi a cikin sahabbai to amma irin wannan tabbatar da tubansa daga munafunci yana buƙatar riwaya sahihiya shi yasa ima shi yasa al-hafiz ibn hajar da ya kawo shi a cikin sahabbai sai sa shi a cikin kism wanda dan ya kasa littafin sa kashi hudu al-kismur rabi' a kowane harafi shine wanda yake wato sifar su ta ta cewa sahabi ne bata inganta ba sai ya ambace shi a nan wajen annabtal ibn al-harith akwai hadisi da ake cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda yake so ya ga ya ga shaydan ya kalli nabtal ibn al-harith Allah ya kiyashe mu hadisin hadisin ban san ingancin sa ba nayi bakin kokari na na ga isnadin hadisin ban gani ba balanta na san ingancin sa saboda haka al-udatu ala qa'ilihi ibn ishaq shi ya faɗa Muhammad ibn Ishaq a cikin sira shi ya kawo wannan hadisin ko bai kawo shi da isnadi wanda yake za a iya tabbatar da ingancinsa ibn Kathir ma ya dauko daga maganar ibn Ishaq. to a shahid shi dai Nabtal ibn al-Harith wannan an, ruwaito ibn Abbas shine ya jingina wannan cewa yana cewa shine yake faɗan wannan da Annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya saukar da wannan aya akan sai ce daga cikin su akwai irin wannan Nabtal ibn al-Harith daga cikin wani kuma daga cikin malamai magabata ya ce wata ran munafukai sun taru a majalisunsu suna ta maganganu akan annabi sallallahu alaihi wasallam har suna cewa wallahi idan abin da yake faɗa gaskiya ne to gara ja kai da mu gara ja kai da mu sai waɗansu suka ce a'a kada fa ku rinka irin wannan magana wani ya ji ya je ya gaya masa wani abu ya zo ya same ku na ce a yo in ma in ma an je an gaya masa ai komai kaje kana faɗan uzuri zai saurare ka kana gaya masa zai ji maganar ka ai sauraro ne shi kawai da abin da aka faɗa masa yadda yake yi amma je a gaya masa din mana zamu je mun san abin da zamu gaya masa sai ya yadda to ka san wannan shine ɗabi'ar mutane da sarakunan duniya sarakunan duniya wanda ya iya fadanci ya iya zance ya iya bakinsa shine zai gaya musu su yadda da shi masu gaskiya ko masu gaya masa nasiha saboda za su gaya masa abin da baya so ya ji su a nesa suke ba sa isar da ba gaskiya ba za ta kai zuwa gare shi saboda haka za ka samu sau da yawa hukuncin su a juye yake sarakunan duniya kenan to shine suke nema su kiyasin annabi sallallahu alaihi wasallam da irin wannan har suke sakin bakin su a kansa to shine sai Allah ya musu raddi da kuka ce shi sauraro ne eh shi sauraron ne ul udhun udhun din shi wato abin da ake nufi da al udhun kunni wato shi kunne ne wato gabaki ɗayansa ma kamar shi kunne ne komai ma sauraro ne kawai a wajensa abin sauraro ne dan isa matuƙa wajen yanda baya musu inkarin abin da suke faɗa masa to sai Allah ya ce haka ne amma na alkhairi ne a gare ku domin idan ya ji ya karbi uzurin naku zai yana hukunci da zahiri ba zai tsaya ya buga ya ce sai ya binciko abin da ke cikin batsinin ku ba wanda da zai yi haka da hukunci ne zai hau a kanku wanda yake shine karsakani amma sai karbi zahirin ku saboda ka ayi ne a gare ku ke ce udunu khairin lakum ya ku munafikai da kuke faɗan wannan a wata riwayar aka ce qul a wata qira'ar qira'an nafi qul udnun khairun lakum shi udun din ne kuma ya karanta ta bisukun dan dama kana ana cewa udun ana cewa udun bisukuni wa bidhammi haka shi nafi'u ya karanta ta sauran qurra'u sun karanta ta qul udhunu khairin shi ko nafi'u ya karanta ta qul udhnu qul udhnu khairin haka ma a farkon wa yaquluna huwa udhun qira'a jumhur kenan nafi'u yace yaquluna huwa udhnun bisukun lugatani a kalmar wannan ta kunne haka zalika ya saba ma sauran qurra qurra'u suka ce sauran aljumhur suka ce udhunu khairin bil idafa idafatu sifa lil mawsuf wato ji sauraro ne na alkhairi a gare ku shi kuma yace sauraro ne alkhairi wato shi sauraro ne yana sauraron ku amma kuma alkhairi ne wannan sauraron nasa da yake muku alkhairi ne a gare ku bi ma'ana yana karɓar zahirin ku ya kyale batsunin ku ya zuwa ga Allah wanda yake wannan ita ma nau'i ce ta rahama sai Allah ya ce yu'minu billahi yana imani da Allah wato yana imani da Allah mumini ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mai tsananin gaskata Allah ne saboda haka wanda ku yake da gaskata Allah ba shi da ha'inci dan haka ba za ka same shi ne ba duk ran da za ka yi mu'amala kai mu'amala da mai imani da mumini saboda mumini ba zai ha'ince ka ba la imana liman la amanata lahu babu imani ga wanda ba shi da ba shi da amana mai imani ba zai ha'ince ka ba wato annabi sallallahu alaihi wasallam ba zai ha'ince ku ba ba zai yaudare ku ba saboda mai imani ne da Allah amma da kuke ganin kamar ya gaskata ku in kun zo kun gaya masa baya bin kwakwaf baya aunawa baya tamyizi ba haka bane wa yu'minu lil mu'minin yana gaskata mu'minai mu'minai su yake gaskata amma wato ta'ribi gare ku kan cewa da yace da ya saurare ku ba wai ya gaskata maganar ku bane da ya nuna ya yi karɓi zahirin uzurin da kuka kawo ba wai ya gaskata ku bane ba dolo bane ya san komai kuma yana kiwon mutane yana kiyaye mutane shi yasa Amr bin al-As ya ce na ɗauka annabi sallallahu alaihi wasallam irin sarakunan duniya ne alhali ku annabi sallallahu alaihi wasallam yana sanya kowane mutum a mukaminsa saboda shi Amr bin al-As ana ce masa yana cikin duhatul arab cikin larabawa masu haɗarin kaifin hankali amr bin al saboda haka ya ɗauka annabi sallallahu alaihi wasallam bi wato a irin wanda yake za a ba ba baya ba wanda yake jinjina mutane bane saboda yawan gogayya da mutane sai je ya same shi yace man ahabbu nasi ilai wa ka fito cikin mutane sai ce abubakar Ya ce bayan shifa ce bintu yarsa sai ya sai ya shiru ya kama bakinsa sai ya san cewa ya san komai kowa ya ajiye shi a makamansa kisa Aisha ta sifanta shi cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam yana sanin mutane ba tare da ya canza musu ɗabi'a ba wani mutum ya shigo da aka ce ga wannan ga wannan ya zo ya Rasulullah ya ce ku yi izini a gare shi bi'isa ahul ashira au ibnu akhil ashira tir da shi a cikin a cikin dan uwan dangi ko dan ko dan dangi amma da ya shigo sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya kyautata mu'amala daga gare shi da ya fita sai Aisha ta ce ya rasulullah ya ake wannan mutumin ya zo ga abin da ka faɗa a kansa amma kuma yana shigowa sai ka kyautata masa dabi'a ka kyautata masa hali yace ya Aisha mata ahitini mata a mata ahitini ne yace mata a hitini la'anan yaushe suka sanni ni mai la'ana ne mai sakin bakinsa da la'ana akan mutane inna sharran nas man tarakahu nas makafata sharrihi mafi ashirarin mutane shine wanda mutane suka kyale shi suka rabu da shi saboda jin tsoron sharrinsa wato wannan mutumin ashirari ne saboda haka sai ya shimfiɗa masa daga cikin abu na duniya da kyakkyawan ɗabi'a don ya tsira daga sharrinsa saboda idan ya fuskance shi da abin da ke shi ne hakikanin halinsa sharrin da zai je ya yi ya fi abin da ya nuna masa na kyakkyawan hali wannan shi ake ce ma almudara kamar mutum ka bashi wani abu na duniya ka san wani za ka bashi ne ka bashi kyauta ba don soyayya ba a don gudun sharrinsa ta wannan babu laifi ka ba shi addininka ka sassauta masa wajen addini dan saboda kana kwaɗayin abin duniya wannan shine mudahana shine ba a so amma almudara ka ba shi daga wani abu na duniya domin ka tsira da addininka ka tsira da mutuncinka wannan matsalolin shari'a ta yarda da shi shine annabi sallallahu alaihi wasallam yake kai mana saboda haka annabi sallallahu alaihi wasallam yana sanya mutane kowa a matsayinsa ya san halin kowa saboda haka yu'minu lil mu'minin da mu'mine yake gaskatawa ma'anar yu'minu lil mu'minin al'iman nan ya yi ta'adda da lam domin a nuna kan cewa abinda ake ni can kuma aka ce yu'minu billahi kaga akwai bambanci ba a ce yu'minu bil mu'minina ba sai aka ce yu'minu lil mu'minina domin a nuna bambancin ɗaya na farko ana nufin imani na ba da gaskiya da wato ba da gaskiya da Allah jalla wa'ala irin ba da gaskiyar da addini ya hukunta yu'minu kuwa da aka yi lil mu'minina da aka ce yana gaskata sai aka fassara shi da at tasdid yana gaskata muminai da zai nuna cewa yana tare da su a domin al'iman idan ya ta'adda da lam yana nufin gaskatawa yana nufin kasancewa tare da abu kamar yadda Allah ta'ala ya ce fama amana li Musa illa zurriyatun min qawmi babu wanda suka gaskata annabi Musa suka kasance tare da shi sai waɗansu ƴan yara daga cikin mutanensa kamar yadda mutanen annabi Nuhu suka ce masa anu'minu laka wattaba'aka al-ardhalu mi imani da kai mu kasance tare da kai bayan wanda suke tare da kai din al-ardhaluna ne wulakantattu na ƙasa saboda haka wannan shine ma'anar al'iman idan yayi ta'adda da lam yana nufin at-tasdiq wa ma anta bi mu'minin lana walau kunna sadiqin ƴaƴan annabi yaqub suka ce masa kai ba ni gaskata mu bane ko da mun yi ko da mu masu gaskiya ne to saboda haka Allah ya sifanta annabi sallallahu alaihi wasallam cewa shi mai gaskata mumine ne ma'ana shaidar mumine yake karba saboda haka idan mumine suka zo suka gaya masa abu na hakika su yake gaskatawa domin yayin da waɗannan munafukai da suke tare suka suka rinka ba'a ga annabi sallallahu alaihi wasallam suna biki suna fada abin da suke so har wani daga cikin su yace to kar fa aje a gaya masa suka ce amma je a gaya masa din mana zamu je mu gaya masa uzurin mu kuma ya yadda da mu to akwai wani daga cikin wani saurayi daga cikin al-ansar al-qais ibn amir yana jin maganar su yace to ko lalle kuwa jakai sun fi ku don ku abin da yake faɗa gaskiya ne ba kamar yadda kuke faɗa kuma sai na gaya ma annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya je gaya wa manzon Allah salawatullahi wa salamuhu alaihi sai suka zo ku suka bada uzurin su annabi ya karbo uzurin su sai wannan aya ta sauka ta gaskata maganarsa saboda haka muminai yana gaskata maganar su saboda haka kada ku tsammanin cewa dan kun bada uzuri ya kyale ku kun sha kenan a'a yayi hukunci da zahiri ne to sannan yace wa rahmatul lil ladina amanu minkum kuma shi annabi sallallahu alaihi wasallam rahama ne ga waɗanda suka yi imani daga cikin ku wato rahama ne na cewar ya karbi uzurin naku aka kyale ku ba a kashe ku ba ba a amfani da abin da ya gaskata mumine da shi ba a kanku ya kashe ku domin waɗansu da suka yi imani sai zama to rahama a gare su an ba su dama har su tuba kaga da Allah da Annabi sallallahu alaihi wasallam bai karbi uzurin su ba ya zartar da hukuncin Allah akan su na kashe su da waɗanda suke da rabo za su yi imani ba za su samu wannan rabon ba to amma wannan mu'amala ta annabi sallallahu alaihi wasallam da ya zamanto udhunu khair ya zamanto rahama ne a gare su saboda waɗanda suka yi imani sun samu cin gajiyar wannan rahama har sun samu damar sun yi imani domin Allah ya rubuto musu imani tun fil azal cewa za su tuba daga munafunci su zo su yi imani kaga wannan yana daga cikin abin da yake nuna cewar ah, munafukai ba musulmi bane domin ga waɗanda suka yi imani daga cikin munafukan an fitar da su an ce annabi sallallahu alaihi wasallam rahama ne a gare su waɗanda kuwa ba su yi imani ba suna nan a cikin munafuncin su annabi sallallahu alaihi wasallam ba rahama ne ga kafirai ba wato izza ne ashidda'u alal kufari ruhama bainahum rahama ne ga muminai amma ga kafirai shadid mai tsanani ne sannan Allah ya ƙara ayar da cewa wallazina yu'duna rasulullahi waɗanda suke cutar manzan Allah lahum azabun alim kaga nan ba a ce wallazina yu'duna nabiyya ba ba a ce wallazina yu'duna rasula ba sai aka ce wallazina yu'duna rasulallahi waɗanda suke cutar manzan Allah domin a nuna kan cewa cutar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam cutar Allah ce dan ba wani ne ya aiko shi ba Allah shine ya aiko shi saboda haka duk abin da yake yi abin da Allah ya ce a yi ne saboda haka duk wanda ya cuce shi ya cuci Allah shine fa'idar faɗan wannan suna da azaba mai raɗi ma'ana a duniya da lahira cutar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idan a cikin sifar sa ta manzanci ce wannan kafirci ne kafirci ne wanda ya cuci annabi sallallahu kamar wanda wayannan munafikai suka faɗa suka aibata shi da wannan sifa wannan kafirci ne Allah ta'ala ya ce إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مبينا وأن سكي تشوتر الله دمن زنسا آه Allah ya ya tsine musu a duniya da lahira kuma ya tanadar musu azaba mai wulakantarwa to ita wannan cutar da ake nufi amma akwai cuta wadda take koma bayan wani. wadda take amma ita amma yin qabilil haram amma haram ce mai girma shine kamar yanda Allah maɗaukakin sarki ya ambata a cikin suratul ahzab na waɗanda suke kawo ma annabi sallallahu alaihi wasallam ziyara da daddare in ya gayyace su cin abinci bayan sun ci abinci sai zauna ita hira annabi sallallahu alaihi wasallam yana so ya zo ya ta da iyalinsa su kuma sun kasa ganewa sun kasa ɗaukan hannu ya shiga ya fita ya shiga ya fita shi kuma yana jin nauyi saboda halinsa da kawaici irin nasa da kunya irin tasa ba zai ce kai na gari ba gobe ta fitali ne ina so in kwanta yana da kunya ya fi budurwa wadda ba taba ganin mutane ba ya fi ta kunya aka aka sifanta kunyar annabi sallallahu alaihi wasallam kunya tana daga cikin imani to sai Allah ya saukar da ayar ya ce to shi sai ya kore ku daga gidansa ba ruwan Allah ya ce inna zalikum kana yu'zi an-nabiyya fa yastahi minkum wallahu la yastahi min al-haq wannan hali naku yana cutar annabi sallallahu alaihi wasallam amma fa yastahi minkum sai ya rinka jin kunyar ku Allah ku baya jin kunya daga gaskiya shi sai ya kore ku ya ce ku fita يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يذن لكم إلى طعام غير ناظرين إلى إناه ولكن إذا دعيتم فادخلوا فإذا طعمتم فانتشروا إن كنت أبنتم كفتا كتبي شي الله سي فتا بايا كنيا غسكيا وشيكو النبي صلى الله عليه وسلم أنا فس بايا جن دائي أما فيستحيي منكم to saboda dan gatan Allah ne salawatullahi wa salamuhu alai sai Allah abinda duk yake bisa kyakkyawan halinsa ba zai iya yi ba saboda kyakkyawan ɗabi'ansa sai Allah ya masa ka duba gani duk wanda yake duk wanda ya taba shi ba shi ne yake ɗaukan fansa ba Allah ne yake ɗaukan fansa da shi shi ba a taba a taba shi sai ya kyale amma ba za a taba Allah ya kyale ba yayin da ya haka to shi kuma Allah in an taba shi ba zai kyale ba komai kaskan komai kaskanta taba shi kuwa kaga wannan na mumine ne bai kai kafirci ba abinda mumine suke. amma haramun ne sai ya saukar da aya musu ladabi haka zalika yana magana ana magana ana ɗaukaka murya a kansa shi ma nan Allah maɗaukakin sarki sai ya yi musu bulala يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون يا كون da suka imani kada ku ɗaukaka muryar sama da muryar Annabi sallallahu alaihi kada ku bayyana magana a gare shi kamar yadda kuke bayyana ma junan ku magana sai ayyukan su sai ku su ba ku sani ba kaga wannan ai idaya ne ne gare shi amma bai kai ga takirci ba amma matsayinsa ya kai ya bata aiki domin daga cikin ayyuka akwai ayyuka da basu su kai ga kafirci ba amma suna bata aiki gaba daya kamar mutum ya bar sallar la'asar kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce akwai daga cikin sallah wanda ya batta Allah zai bata aikinsa gaba ki daya aka ce sallar la'asar ce idan mutum ya batta da gangan har lokacin da ya fita dan haka ma'aikatan gwamnati kula masu aiki kula da masu tafiya akan hanya waɗannan masu tafiya akan hanya musamman irin wanda suke tashi daga aiki ba za su kai ba sai sun yi tafiyar awa biyu ko awa uku wani lokaci su tashi kafin sallar la'asar kafin su kai magariba ta yi ba za su je gida ba sai bayan magariba lokacin sallar la'asar ya fita idan mutum ya bar sallar la'asar har lokacin ta ya fita Allah yana bata masa aiki saboda haka har gara ma in ka san kana da wannan uzurin ka hada azhar da la'asar kana da uzuri kan ka hada azhar da la'asar arada an la yuhrija ummatahu annabi sallallahu alaihi wasallam ya hada azhar da la'asar dan ya nuna babu takura ga al'umma. sa yayin da aka shiga cikin irin wannan ka hada azhar da la'asar din kamar yadda wanda suke zauna a irin Lagos da Port Harcourt din nan da ake dogon gosulo da sauransu wanda ba za su taso daga aiki kafin lokacin la'asar amma ba za su kai gida ba sai bayan magariba ko ba inda za su aje mota don a tsakiyar hanya suke ma inda za su ratse su aje hanya su aje duk da yake tsoron Allah yana yana sanya mutum ka duba map ka ga a waje unguwa ce zaka ratse ka je ka samu sallar la'asar kai to Allah ta'ala ya ce wanda ya yi ma annabi sallallahu alaihi wasallam irin wannan wannan idayar ba ta kai kafirci ba amma tana bata aiki ga baki daya saboda haka matsayin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam babba ne wajen Allah jalla wa ala kuma wannan yake nuna mana cewa Allah mai kishin bayinsa ne Allah mai kishin bayinsa ne ballantana shugaban bayinsa baki ɗaya. salawatullahi wa salamuhu alaihi to haka zalika sauran bayin Allah waɗanda suke akan tafarkinsa malamai masu aiki da ilimin su da salihan bayi masu riko da sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam masu bin sau da kafa har suka zama har Allah madaukakin sarki ya so su auliyaullah waɗanda suke a masu tsoron masu imani na gaskiya da tsoron Allah na gaskiya wanda duk yake taba su to ya ya hada yaki da Allah ne dan yayin da suka yayin da mutum ya zama yayin da duk mutumin da ya sai da kansa ga Allah kawai Allah kawai yake yake rayuwa domin sa to shi kuma Allah madaukakin sarki sai ya zama to shine mai bashi kariya shine ne mai shine ne iya masa abin da ba zai iya ba mu kula da wannan kware da gaske wajen mu'amalan mu da bayan Allah kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa da yawa daga cikin mutane wanda za ka gan shi mai jirfitattar kama mai budu-budu da ƙasa ana korarsa in ya zo ƙofar mutane da zai ce ma Allah wani abu Allah kai kaza Allah zai ba su Allah zai tabbatar da wannan abu saboda matsayinsa a wajen Allah ba wanda ya sani saboda kada ka kada ka raina bawon kada ka raina mumini ko yayi duk mutumin da yake kafa goshinsa ga Allah kada ka raina shi koya yake ballantana ka batanci eh, kai masa batanci walladina yu'duna almu'minina walmuminati mu'minati bighairi maktasabu faqad ihtamalu buhtanan wa ithman mubina bayan Allah ya yi maganar cutar Allah da manzansa sallallahu alaihi wasallam nan take sai ya biyar da shi da wannan ayar waɗanda kuma suke cutar muminai maza da muminai mata ba tare da sun yi wani abu ba ba tare da abin da suka aikata ba na cutar da su to waɗannan sun daukan ma kansu ƙarya faqad ihtamalu sun daukan ma kansu ƙarya da laifi wanda yake mabayyani wato laifi ne babba ka cuci mumini dan uwanka saboda kada ka wulakanta mumini na'am يعرفون بالله لكم ليرضوكم والله ورسوله أحق أن يرضوه إن كانوا مؤمنين ألم يعلموا أنه من يحادد الله ورسوله فأن له نار جهنم خالدا فيها ذلك الخزي العظيم الله يحلفون بالله لكم سنة رنسوا الله a gare ku liyurdukum domin su domin su amintar da ku kansu wato domin ku yadda da su wallahu wa rasuluhu a ahqqu an yurduhu Allah da manzansa su suka fi cancanta wato su yardar da Allah kuma su yardar da manzansa in kanu mu'mini in sun kasance mu'mine ne na gaskiya wato da yake su abin da ya dame su mutane su aminta da su saboda haka nan ba a ce wa minhum ba sai aka faɗi sifar su ce ga baki ɗaya munafukai a ɗabi'arsu suna da rantsarantse ga muminai domin su faranta ma muminai rai su ce a wannan ai suna tare da mu waɗannan babu komai ai waɗannan namu ne gashi ko yaushe yau baka ji irin da suke rantsuwa ba da Allah kan cewa Allah kan cewa suna tare da mu ishara ga abin da suke faɗa a can ya halifuna billahi innahum laminkum to suna faɗan haka ne cewa su in su suna cikin ku dan ku yadda da su to shi ne sai Allah ya ce inda su mumine ne na gaskiya ai kamata ya yi su nemi Allah da manzansa su yarda da su ne ba su nemi mutane su yarda da su ba domin duk wanda ya nemi yardar Allah da fushin duk wanda ya nemi yardar Allah da fushin mutane to Allah zai yarda da shi kuma ya sa mutane su yarda da shi wanda kuma ya nemi yardar mutane da fushin Allah to Allah zai yi fushi da da shi kuma ya sanya mutanen ba za su yarda da shi ba duk yanda yayi duk yanda yayi ko da zai ba su duniyar nan baki daya sai su ce ba mai amma kuwa da zai watsar da su ba ruwansa da su Allah ne kadai a gabansa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ne kadai a gabansa bayan Allah abin da yake nema ya ga dai yardar Allah ita ce yake nema to zai sami yardar Allah kuwa dan Allah wato mai yawan godiya ne kai masa ɗan kaɗan ka zo ka tafi zuwa gare shi kaɗan ya taho da gudu wajen ka zai sami yardar Allah kuma in ya sami yardar Allah mutanen za su yarda da shi ko sun so ko sun ki ko sun so ko sun ki sai sun yarda da shi ba ga yadda aka yi ba da shi menene irin ya aka yi da mutane da dama tare da annabi sallallahu alaihi wasallam amru bin al-as dinnan yayin da ya musulunci ce ya rasu da bayan kasa ba wanda nake fi irin ka amma yanzu ba wanda nake so kamar ka mutum ne zai zo yana so ya kashe annabi sallallahu alaihi wasallam sahabbai suna nema su kama shi su kyale shi sai ya zo sannan sai ya ce abin da kake nufi ba za a sallada ka kenan kenan sai ka ga ya watsar da wannan abin ya runguma annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ba wanda yanzu nake so kamar ka saboda haka duk wanda ya zamanto da gaske tare da Allah dan zukata a hannun Allah suke wannan haƙan haka yake kuma a cikin rayuwarka kai kanka za ka ga irin mawaƙi irin waɗannan cewa Allah shi ke zuya zukata haka annabi sallallahu alaihi wasallam yake innal quluba baina asbu'aini min asabi'ir rahman zukata suna tsakanin ɗan yatsu biyu ne ɗan yatsun Allah jalla wa ala yana juya su yanda ya su saboda shi ne kaɗai yake da iko akan juya zuciya wallahi wa alamu anna Allah yaqulu bayna al-mar'i wa qalbi Allah yana tsayawa tsakanin mutum da zuciyarsa kai kai gaba ka da iko akan zuciyarka Allah zai tsaya tsakanin kai da zuciyarka ga abin da kake so sai Allah ya juya ka ta zama to ba wannan kake so ba Allah ya juya ka tsakanin kai da zuciyarka ma Allah ya tsaya ballantana tsakanin wani da zuciyarka saboda haka babu abin da ya kai riƙe Allah to shine Allah ya yi musu wannan wa'azin yace Allah da manzon su suka fi cancanta su yardar da su nan kaga an ce Allahu Allahu wallahu wa rasuluhu a haku an yurduhu ba a ce kaga an ce Allah da manzansa su suka fi cancanta an yurduhu su yardar da shi abdamir gawa yake komawa eh? yana komawa zuwa ga Allah ne Allah da manzon su suka fi cancantan su yardar da Allah wa rasuluhu wa yurdu rasulahu an yurduhu wa yurdu rasulahu su yardar da Allah kuma su yardar da wa rasuluhu kadhalik kuma manzon sa ma kamar haka wannan wato jumla an yi wato wannan jumla an yi akafin jumla ne akan jumla sai aka shafe jumlar ta biyu sai aka shafe jumlar ta biyu saboda ikhtisari kamar yadda yake a cikin yaren larabci wato Allah da manzansa su suka fi cancanta su yardar da Allah su yardar da manzansa salawatullahi wa salamuhu alai domin yayin da suka wani taujihin kuma Allah da manzansa su suka fi cancanta su yardar da shi Allah domin yayin da suka yardar da Allah sun yardar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam waɗansu kuma suka akasa suka ce abdamir ya udu ila aqrabi mazkur Allah da manzon su suka fi cancantan su yardar da shi manzon Allah din domin suka yardar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sun yardar da Allah domin Allah ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam baya yin yarda sai da yardar Allah kamar yadda Allah madaukakin sarki in an yarda da shi an yarda da manzon Allah salawatullahi wa salamuhu alaihi in kanu mu'minin in sun kasance mu'mini ne na gaskiya wanda wannan take nuna kan cewar ba a ɗebe haso daga su imani ba kaga suna munafukai amma har yanzu ake gaya musu to ga hanyar imani in dai kun kasance mu'mine ga abin da za ku wanda yake haka ya kamata musulmi su kasance tare da duk waɗanda suke wa'azi ya zuwa gare su kada a ɗaya da haso daga gare su kada a ce a ah, waɗannan ai sun riga sun halaka wa ya halaka su kai ka halaka su ka san wanda yake ya halaka daga wanda ya tsira so haka ba za ka gushe ba kana ta faɗa kana ta buɗe kofar tuba kana ta buɗe kofar bayani har mutane ya zamanto gaskiyar ta bayyana a gare su sun zo sun karba sannan Allah ta'ala ya ci gaba da yi musu wa'azi ce alam ya alamu shin ba su sani bane annahu man yuhadidillah cewa duk wanda yayi wato duk wanda ya saba ma Allah wa rasulahu ya saba ma manzon Allah sallallahu alaihi sallam fa anna lahu nara jahannama to wutar jahannama mai tabbata ce a gare shi khalidan fiha yana mai dawwama a cikinta zalikal khizyul azim wannan shine kunya wadda take babba mai girman kunya cewa mutum ya kasance daga cikin wanda za su dawwama a cikin wutar jahannama Allah ya kiyashe mu wato Allah haɗaukakin sarki ya musu wa'azi da wannan cewa waɗannan munafukan shin ba su sani ba kan cewar wato a saba ma Allah al-muhadda ko al-muhadada kamar yadda ya zo a nan kamar al ne wal mushaqqa kaga a qur'ani ya zo da fuska biyu wa man ko kuma ya zo wa man yushaqiqillah wa rasulahu amma amma a wajen muhadadi sai zo wa man yuhadidillah wa rasulahu amma bai zo da wa man yuha yuha akwai ya zo da la tajidu qauman yu'minuna billahi la tajidu qauman yu'min e, e, e, yuhadduna man ha haddalla kaga shi ma ya zo ya zo da fuska biyu a cikin qur'ani ya zo da fakkul idgam da kuma al idgam yuhadidillaha da yuhaddullah haka kamar yadda yake yushaqiqillaha da yushaqillah duk wannan a ah, salo ne na larabci ana faɗin in ka ce yuhadidillah wani ita ce lokacin hijab. lugar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kenan amma dake Qur'ani ba larabci ne ya zo dukkan salon larabci sai ya ishara hatta larabcin da ba shi ne mashhuri ba wajen Qurayshawa Qurayshawa su sai sai su fakul idgam su ce yuhadidillah yushaqiqillah su ka banu su ka banu Tamim yan arewacin Saudiya banu Hanifa da sauran sai su ce wa man yuhadillah yushaqiqillah su yi idgam to alqur'ani balarabe ne sai ya zo duk da wannan dan ya nuna kan cewa larabcin ba bako ne a wajen sa ba to Allah ya ce wanda duk yayi wanda duk ya saba ma Allah da manzansa wannan shine sakamakonsa wannan wa'azi ne ga munafukai domin hatta wanda bai imani ba tsoratarwa tana amfana a gare shi domin ya san zai mutu kuma ko da bai imani da wuta ba Allah maɗaukakin sarki ya ba shi tsoro da wutar jahannama domin na farko a wato a yanke hanzari a gare shi kada ya ce ma ja ana min bashirin wala nadir ja akun bashirin wa nadir na biyu saboda ita zuciya ba a san lokacin da gaskiya take shiga cikin ta ba amma ana faɗa wani lokaci zai dace da wannan sa'ar ta tawfiki sai gaskiyar ta shiga sai ka ji wannan shine mabudin imani yanzu kamar Jubair ibn Mut'im ibn Adi gashi bai yana jin Qur'ani a Makka zaman Annabi sallallahu alaihi wasallam shekara goma sha uku yana jin Qur'ani sai wata ran ya zo akan karban al'asara akan yadda zai zo fansan waɗanda aka kama lokacin yakin Badar ya shigo cikin masa aka kyale shi ya shigo cikin masallaci ya shigo cikin masallacin Annabi sallallahu alaihi wasallam sai ji Annabi sallallahu alaihi wasallam yana yin sallah magariba yana karanta wa wa kitabin mastur sai ya ji Allah ya ce am khuliqu min ghairi shay'in am humul khaliqun am khalaqu samawati wal ard bal la yace sai ya zuciyarsa kamar za ta tashi wannan shine dalilin karɓar musulmi za ku yi ta jin qur'ani lokacin ya dace da wannan wannan wato kwankwasar zuciyar da alqur'ani yake yi a lokacin ya dace da shigar imani sai zo ya musulunta to saboda haka ake ta ta wa'azi koyaushe alqur'ani yake ta bata gashi dai kaga ya nuna mutane halakakku ne kafirai ne da sauransu da narko da aka yi amma kuma sai ga ya zo da yi musu wa'azi da ba su tsoro domin ƙaunar kan cewar watakila yanzu ne gaskiyar za ta shiga cikin zukatansu wannan mu ake yi ma domin mu ne za mu isar da saƙon alkur'ani mu ne mu ne za mu yi wa'azi da alkur'ani don haka kada ka taɓa yanke ƙauna wajen bayyana gaskiya da duk mutum da ka same shi a kake so ka janyo hankalinsa zuwa ga addini ka yi ka sake ka yi ka sake har lokacin da Allah zai sa ya tafi gaskiya din Allah maɗaukakin sarki ya nuna mana gaskiya gaskiya ya ba mu ikon binta Allah ya nuna mana ƙarya ƙarya ya ba mu ikon nisantarta Allah ya haska zukatanmu da hasken alƙur'ani Allah ya sanya alƙur'ani ya zamanto jagora a gare mu Allah ya sanya shi ya zamanto rahama a gare mu ya ba mu ikon karatunsa dare da rana ya sanya mu wanda suke yawan karatunsa musamman a cikin wannan wata na Ramadan mai albarka shahru Ramadan shahrul Qur'an Allah kuma ya karɓa daga gare mu اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين